Dubun dubatar jama'a ne suka halarci babban filin wasan Dan Anyam da ke owere babban birnin jihar Imo domin rantsar da tsohon mataimakin kakakin majalisar wakilai ta Najeriya, Honorable Emekin Hedoha matsayin sabon gwamnan jihar Imo. A jawabinsa na farko, Emeke Hedoha ya shaida wa al'ummar jihar da kuma sauran jama'ar da suka garzayo domin bikin cewa. Our mission is to rebuild, reposition and transform Imo into a modern ecosystem for education, agriculture, industry, tourism, culture, sports, entertainment. Ya ce manufarmu ita ce mu sake gina jihar Imo, mu sake fasalinta, mu kuma mayar da ita cibiyar ilimi, noma, masana'antu, yawon bude ido, al'adu, wasanni, nishadi, inganta baiwa, kimiyya da fasaha. da kuma yin amfani da albarkatun ƙasanmu don ƙirƙiro damar raya tattalin arziki da kuma inganta rayuwar al'ummarmu. Ihedin Haya dai bayyana kudurori kimanin goma sha biyar da gwamnatinsa za ta cimma a cikin shekaru hudu masu zuwa, ciki har da samar wa matasa abin yi da tallafawa mata da samar da saftataccen ruwan sha da inganta ilimi, noma, tsaro da dai sauransu. yayin da wasu kuma suka tofa albarkacin bakinsu da cewa I like what is happening today. This is what is expected. Comrade Okwara kenan na cewa ina son abin da ke faruwa yau kenan abin da muka roƙa kuma shi shine abin da muke ta ƙoƙarin gani wato kukutar da jihar Imo. Muna so a dama da talaka kuma mun san cewa matsayinsa na gogaggen shugaba Emekin Yejon zai dawo da martabar jihar Imo. sai kuma ngozi ta ce muna farin ciki idan ka duba za ka ga dubun dubatar jama'a kowa na farin ciki da cewa mun samu sabon gwamnati amma fatanmu shine kome ya gyaru kada a koma gidan jiya wannan karon ba ma so mu yi kuka muna so mu zama masu farin ciki ‘ya'yanmu su samu isasshen ilimi kuma ya zama na duk aikin da za a a jihar ya zama na kwarai ba ma son ayyuka marasa inganci kuma mun yi imani cewa jihar Imo za ta gyaru da zuwan Ihedion. Our government has been sworn in. I'm very very happy because power has changed hands. Ali yake ciku ya ce an rantsar da gwamnanmu. Ina farin ciki sosai saboda an canza gwamnati. Kamar yadda muka sani, Ihedion gogaggen shugaba ne. Na kuma san cewa ya shirya sosai don rike wannan mukamin. Shawara ta ita ce tabbatar cewa ya tattala da ɗan kuɗin da aka bar masa a Baitul Mali. ni ne alhaji abdullahi gara daga nan owar imu haɗon da aka yi na rantsar da babban mu gwamnan mai fayat honorable imaka yi doa ah, gaskiya na murna da ci gaba shi da mun wahala cikin wannan gwamnati da wuce ina amma alhamdulillah allah ba ka shugabanci na kwarai wanda zai shugabanci da ma ima gabaki da kowa da kowa ya ɗauke shi ɗan uwa da gida baki ɗaya. alfonso sokorigwe muryar amurka daga owerri najeriya